أم له البنات ولكم البنون كوكو الله mai tsarki yana da ‘ya'ya mata waɗanda kuka tsana, ku kuma kuna da ‘ya'ya maza waɗanda kuke son su.